الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الهد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة نعم انظر كيف وجدت خمسة أقوال ka duba matsala wahida yadda ka samu maganganu guda biyar a cikin matsala guda daya matsala guda daya kawai ka samu maganganu guda biyar dangane da fatawan malikawa Ya kawo malik rahimahullah wanda a cikin akwai maganin malik Allah ya masa rahama wa aqwal ashabi da kuma maganganun ɗaliban malik hmm. maganin malik da maganganun ɗalibansa Kullum da wannan ɗaliban malik ba su doka su yan malikiya ne, zalla su suna bin malik ne ala basirati na'am kullu wahidin minhum afta bima adda ilayhi ijtihadu kowanne ɗaya daga cikin ya yi fatawa da abin da ijtihadin sa ya kai shi zuwa gare shi na'am rahimahu rahimallahu jami' Allah ya rahama ga dukkan su gaba daya na'am taratan qad yaqulu malik alqawl wani lokaci malik yakan faɗi magana yau Wayar yarju anhu gada kuma gobe ya canje daga wannan magana kuma wannan ba aibi bane ta bangaren imamu na malik rahimahullah نعم إذا أخطأ في في القول الأول إذا جاء كسوري رأي نفرقه سيجي كما رأي لبيو قال مالك في النفخ مالك يا فدا game da ainihin busa a cikin sallah arahu bi manzilatil kalam yanzu ina ganin wannan busa wato kamar magana ne a cikin sallah na'am na'am wa ya faɗa cikin majmu'a wala yaqta'u salah cewa wannan busa baya ba ta sallah na'am baya yankewa fa qala aidan eh, a wani waje kuma yace idza ta yusmi'u al-insana kala shay'a alai yace idan mutum yayi gyaran murya hmm. kuma ya ji yadda wani mutum <clears throat> babu komai a gare shi mutum in yayi gyaran murya sai ya ji yadda wani babu komai wa qala aidan dalika ya faɗi wannan kuma ya faɗi kalamun kalamun li qawl la ya'azza wa jalla ya faɗi wata magana ga maganar Allah inda yake cewa fala taqul lahum ma ufi wala tanharhuma kada ka ce musu tun kuma kada ka yi musu tsawa wa kada al-abhari bil qawl al-awwal wato sai abhari sai ya riko da magana na farko li'annahu laysa fi huruf al-hijai cewa shi a cikin jaran murya babu harfa na hijaiya a cikin sa wal qawl wal qawl inna salata sahiha wato da kuma da kauli cewa lallai sallah ya inganta ta idza tanahnaha aw nafaqa gyaran murya ko yayi kusa. <clears throat> wato wannan magana ce da kyau magana cewa lallai sallah ya inganta idan mutum ya gyaran murya ko yayi kusa. wannan ra'ayi shi yafi kyau walaysa hadha bi kalam min al wannan ai bai daga cikin magana unzur al wannan magana dan arum bayani wal al mawaq kaga ga shi ɗalibin malin ne da ya koyi da malin ba a cikin wannan matsala ko da ya yi koyi da shi da malin ya nuna cewa kowa yana iya dacewa kuma yana iya kuskure kuma ɗalibin ya yi kyakkyawan fahimta kan wannan matsala ya yi koyi da malamin sa ɗan mahulla tambihun faɗakarwa hasulul kalam fi tanahya wato matabbacin magana game da gyaran murya annahu idza kana li darura la tufsilu bi salah lalle ya kasance na lalura ne sallah baya baci da shi wala sujuda fi ittifaqa babu sujada a gare shi ga haduwar malamai wala gairar darura qawlan li malik amma in ba da darura shi gyara murya akwai wani kauli na malik a hadu ma, akwai qawlan li malik akwai magana ku duba wannan magana qawlan li malik in dai malik masubi ne zai yi magana guda biyu wannan magana ya ce eh wannan magana ya ce a'a kaga ai sai mutum to a cikin magana ɗaya da a'a dan wanne ne ba wanne ne ba misali in ka ce ai da ne ya faɗa daga bayan sai gano kuskure sai mu ci ana nan dai tunda da ne ya faɗa kafin ya gano kuskure daga bayan sai gano kuskure ashe yana iya kuskure daga bayan ya gano ashe kenan shi ba masu bi bane shi to kuma duk in ya zai kuskure ya gano zai yi wani kuskure bai gano ba ko yawwa na mun fariqu bainal amd was sahwi yake ana bambanta tsakanin ganganci da kuma rafkanuwa wal akhar la taqulu shi kuma dai fatawan ba dai fatawan baya baci jaran murya mutlakan wa bihi akhadha ibn qasim wa shi talibinsa ibn qasim ya riko da shi muftarul abhari sai imam al-abhari shi ma ya zabe shi wallahi eh, likifat al-amr saboda saukin al'amarin na'am qala sahibul irshad صاحب الإشار ياتي الله يمد رحمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربونا أبي هريرة الله يقرأ مش يدايجي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أم الشيخ بيأذني دقا تكون وتني دقا تكون متى بيأذن قانا أكو ثلاثة عشرة قانا قوم شاء أكو أو أتو شاء أكو قوتا وأربع عشرة da sha hudu ga wata da kamsa ashara da sha biyar ga wata wato muktasar khalil ana kiran wa'annan ayyamul bid a gare kwanakin farin wata Da ma wata cikakken wata da ma wata yana cika ne daga sha uku sha hudu sha biyar a gare ku annabi ya umarci ku yi azumi daga cikin wata sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata wafi muktasar kalil ya zo cikin muktasar kalil na kauni halin bid wato kasancewarta ga ainihin farin wata والمراد كره مالك رضي الله عنه أن تكون الساعة وأنت أبن دبي أنا وجن مالك يا جابتشي يا زمان تقول لك شيء نزاع أزمي لك شيء نمر سهبي ثم هذه الأيام البيت wato a yi azumin a kwanakin farin wata malik ya gamaci wannan na'am annan la ya liha bil kamar wato tana ranka kamar na wata kamar na cikin wata wani salasa ashara wa tali shine ainihin sha uku ga wata da kuma kwanakin sa guda biyu tali yake wasali yanki da kwanakin da guda biyu lianna malikan rahimahullah karya taksisaha biha al-idrari Imam Malik Allah ya masa rahama ya kyamaci ayi taksisin shi domin yana gudun a ce an iyakance yana gudun a ce an iyakance da farin wata a gane yana gudun a ce wai an iyakance a ce wai azumin farin wata yana ganin abin kamar zai kawo canfi وقال محمد البشار رحمه الله محمد البشار يا شيخ الله يبارك رحمه محمد البشار في ميتة الإنسان خلق خصصه رمضان والدخان كرقصه manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗi da mai azumi sha uku sha uku sha biyar shi kuma malami yana ganin in an ce za a yi hakan to zai buɗe kofa da ainihin tabbatabbe a ɗauka farin wata yana da wani tasiri yanzu mutane ma damu manzan Allah shugaban halitta ya ce to gaskiya ba za mu saurari kowa ba hmm. sai dai magana imam malik zai iya yi wani a zamanin akwai irin wannan tasirin kila a zamanin shi akwai mutanen da suke irin wannan canfa-canfa to masu irin wannan canfa-canfa tun da maza Allah ya gaya faɗa hanyar ku kubuta daga wannan can a karantar da su tauhidi da kyau sannan kuma na biyu a nuna musu cewa manzan Allah ya ce a yi azumi wannan wata ba wai ana bautan farin wata ba ne A kamar yadda ake cewa a kalli ka'aba to sai wani ya ce tun da dai kallon ka'aba wani in ya kalli ka'aba zai ɗauka ka'aba shi ne Allah saboda haka kawai a daina kallon ka'aba sai a kuma kallon wani waje da bai da hatsari wannan magana tun da ka'aba wani in ya kalli ka'aba wani zai ɗauka ka'aba shi ne wajen bauta zai canfa ka'aba wasu kuma suna zuwa suna shafan ka'aba kamar tsufaye suna shafa suna runguma kuma sun bid'a ne to saboda gudun wannan a daina shafan ka'aba ya fi shagarar addini da kasance za a yi haka saka malik ya yi ishtihadi Allah ya masa rahama kuma ya yi ne saboda ya kubutar da mutane daga bid'a ya kubutar da mutane daga shirka da canfa-canfi amma dai abin da yake daidai shi ne abin da manzo Allah ya faɗa amma kuma haramun ne mutum ya iyakance farin wata ya ɗauka farin wata na da wani tasiri na'am na'am na'am البهية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ هؤلاء القول المسمون بالنصيرية وإن المتعني ذاك كلا النصيرية هم وأصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى. إذا وصلنا إلى القرامطة الباطنية sun fi kafirta kafirci ya fi na yahuda da nasara bal akfaru min kafir min al mushrikin ibn jarir ya ce kai kafircin su ya fi da yawa daga cikin mushrikai wa dararuhum a'zamu min darar kuffar al muharibin cutarwar su ga musulunci ya fi girma su cutarwar kafirai masu yaki da mu kafiran da ba ba ainihin ba kafiran zubiyun ba misalin tatar wal faransh kafircin su ya fi kafircin yan tatar kafircin su ya fi na turawa su ne faranci wa gairi da wasu su wa da'iman ma kullu aduwwin lil muslimin su kuma da'iman suna goyon bayan duk wani maki daga cikin musulmai su wa'annan ba yan nusariya duk wani maki daga cikin musulmai a duk wani maki mai fada da musulmi su da'iman suna tare da shi wa hum ma'an nasara alal muslimin su suna tare da nasara akan a musulmi a rusa musulunci ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار daga cikin mafi girman musibu a wajen su akwai taimakon wato su daga cikin mafi girman musibu a wajen su samun nasarar musulmi akan tatar na'am ba sa so kwata a ce musulmi sun samu nasara kan yan tatar mai na tatar ma dakhalu bilad al-islam sanan lallai yan tatar ba su samu damar shiga garuruwan musulunci ba wa qatalu khalifa bi baghdad ba su samu damar kashe ainihin khalifa na musulmai a bagdada ba da wani su daga cikin sarakunan musulmai illa bi mu'awanatihim wa mu'azara fa da taimakon yan nusairiya wa fi da kuma karfa hmm. eh, na'am ya da wakar na'am mun an hmm, gama za mu dawo na'am bulugul maram بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه an karɓo daga ɗan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara musu yadda fi bintin wa binti bini game da ɗiya da kuma ɗiyar ɗa wa uku da ƴar uwa a ƙadar nabi sallallahu alaihi wasallam bin annas sai annabi ya yi hukunci ɗiya tana da rabi na abin da mamaci ya bari Wani bintu ita kuma bintu libn asabatu ma hmm. ita tana da ɗaya cikin shida da kimila ta sulusai ne. wanda ɗaya cikin shida zan shi ne cikon ne. a gani in ka haɗa rabi da sudusi 1 over 2 plus 1 over 6 zai baka 2 over 3 a gani dama su mata ka san su baya wuce 2 over 3 zai wuce biyu cikin uku ina ba fasa lura saboda haka idan mutum na da biya mace ya ta tsatso yadda ya haifa akwai kuma jikan yawon biyar da to ita diya za ta ci rabi diyar da za ta ci ɗaya cikin shida wanda shi ne cikin zulusai na'am eh wa ma baqiya falil ukh abin da ya rage ta yar uwa ta kwashe ita ma a gari yar uwa ita ma za ta yi ta asubanci a gari yanzu nawa zai rage a cikin kuɗin an kasa dukiya shida saboda a fitar da sulusi hmm. an kasa dukiya shida an ba diya rabi nawa ne rabin shida uku to nawa ne ɗaya cikin shida sudusi na shida nawa zai rage kaga abin da ya rage bi da ya rage sai 'yan uwan mutum ta kwasa amma da a ce mutum ya mutu ya bar 'da ne ma da ya mutu ya bar 'da sai bar jikanya biyar ɗa sai kuma ya bar ƴan uwa wani zai gano nan ɗan da zai gano duka a gari mutum ya mutu sai ya bar ɗa, ya bar ainihin ɗiyar ɗa, ya bar ɗan uwa to duka gaba ɗaya tun daga ɗiyar ɗa da yan uwa ba mai gado Ɗiyar uwa ba ta gano ka akwai ɗa namiji sannan kuma ɗiyar ɗa ba ta gano ita ma in ga ɗa namiji amma tun da akwai diya mace ita kaɗai ce ce za ta gano amma ita ɗiya mace da ce mata biyu ne ma za su cinye wannan sulusanin su biyu shi kenan diyar da ba ta da komai a gani نعم يا za ku نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث آل الملتين ما أبو تاء الدينين قد أبي باسا قال الجنة ما أبو تاء الدينين قد أبي فكما هي الدينين قد أبي wato musulmi da yahudi musulmi da kirista ba sa ganin juna musulmi da mai bautan wiki ba sa ganin juna musulmi da mai aqidar communism dan communism aqida ba sa ganin juna musulmi da mai demokradiyya aqida ba sa ganin juna kuma ga wanda ba wani nace ce demokradiyya aqida communism aqida me nake nufi yawa akwai wanda suka mai da demokradiyya ya zama addini suna fifita tsarin demokradiyya kan maganar Allah da manzansa za ce demokradiyya ya fi tsarin ƙur'ani adalci ya fi kowane irin tsari adalci a garin, sun yadda da shi yadda ka san addini ne ba ka yi wani addini da shi a garin, ko mutanen da suka yadda da communism a matsayin addini ba sa yin wani addini da shi su da yan communism a gida. irin wani ba sa ma yadda akwai Allah wasu suna yarda da duk abin da ainihin kalma ya tsara to mutumin da yake da wannan aƙida ko da za ka yana sallah kafiri ne kawai ziki ne irin wannan babu gace jebe ya tsakanin ka da shi a gani an ce ahalul kai ne ba sa ba da juna a gani to yanzu da bai hude da kirista ba ai addini ne guda biyu hal al-kufru millatun wahida aw al-kufru bilalun shi kafirci addini ne guda ɗaya ko kafirci addinai ne daban-daban tunda nabi ya ce ahlul billahi bayan yahude da nasara ko bayan yahude da batus ko bayan yahude da dan buza ko bayan yahude da dan communism bayan yahude da dan democracy dan gali juna eh kace na da na in ka ce millatun wahida kenan in ka ce kafirci millatun kenan za su gaji juna kenan ko tunda milla ne guda daya ba yahude da nasara kirista duk addinin zai kenan sunan su menene kafirai milla wahida amma ka ɗauka milalun kowa da addinin shi to la ya tawara su a hannun millatai ba yahude ba zai gaji kirista ba ba yahude ba zai gaji mai mutum ba zai yahude ba zai gaji kowa ba da ne. a gani? to magana ne ba wanda kaka ce za ku yana da fadi da yawa in ka ce billatun wahida bai sanya a ka'idan musulunci ya halatta musulmi ya auri Krista? ya halatta ka ci abincin Krista amma baka cin abincin mutanen china in communism baka cin abincin mutanen china masu aƙinan communism shine addinin su ba ka ce ya karu in kirista ya ka za ka ci wancan ya ka za ka ci ba ba za ka auri ɗan china ba ƴar china ba kafin rashin zikiya ce sai ta musulun za ka wani rikta kirista cikin addinin ta amma wajen gado malamai sun ce kawai tun wani da kawai kawai a basu gado kawai zai tare ba shi juna a huta kaka wani da kanka kai an ne ne kai ma an ne ne ba mu na mu ne رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة آه، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ النسائي يروي حديث أسامة بهذا اللفظ نعم نعم صلاة بغرض إيه صدر شوف سوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعف ومن أعف نفسه من النظر wato duk wanda ya kame kanshi daga nazari ya kame kanshi daga tunani wa azraba amma zakarna yayi wasi da abin da muka ambata wa arada sunan bi ra'ayi ya gitta wa sunnonin annabi da ra'ayinsa na'am na'am na'am warama an ya ruddaha ila mablagh nazari yawa ya jitta wa sunnoni da ra'ayinsa kuma ya nemi ya tunkuɗe sunna zuwa ga wato mablagh nazari zuwa ga nazarinsa ya yi amfani da iya nazarinsa don ya tunkuɗe hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam fa huwa dalil mudil wannan batacce ne mai batar da mutane ومن جعل ذلك ومن جهل ذلك كله ايضا wato duk wanda ya jayarci zalika kullahu aidan duk wanda ya jayarci wannan duka Wata ta'ahamma fil fatwa ya kutsa cikin fatawa bila irin babu ilimi wa huwa ashaddu ama to wannan shi ya fi tsananin makanta wa dallu kabila. kuma shi ya bacewa ga hanya fa hadha huwa al ma bihi kafa ma bihi kafa'u فدعني من فدعني عن بنيات الطريق فهذا هو الحق wannan shine gaskiya ma da kika faɗa babu wani buya a gare shi fadani wato ka kyale ni an bunayyati salat daga ainihin wato ƴaƴan matan kan hanya kamar da su ba na buƙatar irin wannan matan kan hanya wanda ba su da asali a gani ma inna hunaka wahaman sha'i'a yana duk wani ra'ayi wanda ba ba sunna bane kamar bunayyati salat ne yan matan banza wanda da yan matan banza ba abin da zai yi da su to duk wata fatawa wacce ba ba ne ba suna ba ne, sai dai yake da mutum ya auri karuwa naciya, alhali ga mace mai asali tana da uwa tana da uba ta fito a babban gida ka zo ka auri mace wacce ta fito a gidan wanda aka aka aka haife ta akan titi ba ta da iyaye a gani kuma tana da iyaye amma ba na halal ba na'am mai inna ka wahman sha'i'a eh sannan akwai wani wahabi wani bimuwa wanda wanda siyaya su. inda bazin mukallidi. wajen wasu daga cikin Ya muqallidi hun an ittiba'i suna. wannan wahabi yana kan su daga bin sunna allati tubayyinu lahum anna mazahiba ala khilafiha wanda allati wanda allati bayyana lahum wanda ya bayyana gare su cewa lallai mazhabobi sun saba mata in dai hadisi ya zo wanda mazhabobi sun saba mata to suka yi watsi da hadisin suna ganin shubha yi koyi da hadisin wa huwa zannuhum anna ittiba'a sunna yantazimu taqdiratun sahib al mazhab shine zatan su cewa lalle bin sunna yana lizimtar da kuskurantar da ma'abucin mazhaba ne to abin da ba ka so a ce ma'abucin mazhaba yayi kuskure abin da ba ka so suna so a kyale duk wanda mai mazhaba yayi sai dai yake da maganar manzon Allah ba kuskure a cikin shi to idan ka ce ya yi kuskure to abin yana musu zafi gara ka ce kai ba za ka yi aiki da hadisin nan ba zan ji daɗi ka duk wani fitina mu hadisin nan ba ma aiki da su yawa yawa su ka tunkuɗe hadisi bai damu su amma ka tunkuɗe maganar malam ba za mu hankali zai tashi والتقضية معناها A الطعن في imam wato zarwa ma'ananta a wajensu suka ga imam din na'am eh alamma kana الطعن في الرد min afrad wa kana da'anu fi fard min afrad al-muslimi la yajuz yayin da ya kasance suka ga daidaiku daga cikin daidaikun musulmi baya halatta kaifa fi imamin min a'immati to yaya kuma dangane da sukar imam daga cikin imamansu ya halatta in sukar musulmi ordinary musulmi bai halatta ba yaya magana sukar imam daga cikin a'imma manya manyan malamai irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik da ire-iren su ya hukunci sukan su ai ya fi tsanani نعم والجواب أن هذا المعنى باطل جوابي ولا معنى باطل شيري نعم وسببه الانصراف عن التفقه في السنة وتسبب من بمواد جوياوة karkacewa daga fahimtar sunna to an ji tsayawa karshe hadisi da kyau wa illa fa kaifa yaqulu zalika ma'an muslim aqil to ba haka ba yaya za a yi musulmi mai hankali ya faɗi wannan magana da cewa in ka ce malami yayi kuskure to ka zage Eh? yanzu irin yadda ake cewa abdullahi bin umar ya yi kuskure sahabi da ya yi kuskure nan zagin da aka yi Na. rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa alqa'il alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike cewa idza hakama alhakim fashtahada idan mai hukunci yayi hukunci sai ya ijtihadi asaba sai ya dace walahu ajran yana da lada biyu wa idza hakama fashtahada idan yayi hukunci sai ya kuskure ba akhda eh. walahu ajrun wa idan yayi hukunci yayi ijtihadi sai ya kuskure yana da lada guda daya ashe mujtahidi zai iya kuskure kaga wannan hadisi ya nuna zai iya kuskure ko waye fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi ya yi hukunci ya yi ijtihadi kuma ya yi kuskure yana da lada daya fa hadha alhadith yaruddu zalika almaana wannan hadisi yana tunkuɗe wannan ma'ana wa yubayyinu bi wudu'i la ghumura fi yana bayani baro baro wanda babu wani zurfi a cikin sa anna qawl alqa'il to lalle magana magana lalle wani ya yi kuskure ma'ana wa fi shan usiba wula ajaran wahida ma'anar shi an ba wani sakamakon lada daya in ka ce ya yi kuskure kamar kana nufin ya samu lada daya in ko ya yi ne ba ya samu lada biyu shi ne ma'anar maganar kawai idan ka rika cewa Malam wani ya samu lada daya gina kula ne ma eh, imam wani ya samu kaka ce ya yi kuskure imam wani ya samu lada daya imam wani ya samu lada biyu kila kada faɗi haka za su faɗa karewa su kuskure ne ba sa san a ci amma kana iya cewa hadisi na kuskure ne ko hadisi na azuba zuba shi a bola hadisin eh? nan hadisin yahudawa ne a zuba shi kana iya faɗin duk abin da ka faɗa ga bukari da musulun bai damu su amma ka taɓa imam kamar ka taɓa Allah da manzansa kai fiye da haka ba gaba na fahimta kana ma'ajuran fi ra'ayin man kada'u idan ya kasance ma'ajuri wato abun baiwa lada ga ra'ayi wanda ya kuskurantar da shi kai fa yatawahham man taqda'ahu taqda'atuhu fa kai fa kai fa yatawahham in taqda'atuhu iyahu tsahan. to ya za a yi a ayi tunani daga kuskurantar da shi wai a ce an yi suka a gare shi ya za a yi a ayi tunanin haka la shakka an anna hadha at-tawahhum amrun batil babu shakka irin wannan zato al'amari ne na barna na yajibu ala kullu man qama bihi an yarji an ya zama wajibi ga duk wanda ya tsayi da shi ya janye daga wannan ra'ayi na wa illa fa huwa alladhi yut'an fil muslimin in ba haka ba shine mai suka ga musulmi in ba haka in ka ce ma wai an soki an soki malami ne a nan to kada ka ka ka kora hadisi ba ka soka to da wanda ya soki imam da wanda ya soki annabi wane ne ya fi cancanta ya zama to ce wannan ya soki imam imam din nan bai cikin sharaɗin musulunci ba a gina musulunci akan ainihin shiga cikin musulunci akan sai an yarda da shi ba rukunan iman baya ciki an tuɓi da billah wa mala'ikatu wa kutubi wa rusuli amma manzo yana ciki ko in ka tsariyata manzo ka zama kafiri ka zama zindiki in ka tsariyata imam sai a ce kai fili bid'a ne ko kai mai laifi ne to su sun yarda su karyata manzo Allah amma su tabbatar da ra'ayin imam na'am wani fi fardin adi minhum tambaya nan sha isa insha Allah ina da uzuri insha Allah mu tashi yanzu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك neman taimako ko ko ko babu sai a yi gobe